fafata da ake a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final a jiya kungiyar kwallon kafa ta barcelona a can kasar spain ta yi ruwan kwallaye a ragar roma da kwallo hudu da nema dan wasan roma shi ya fara taba lilon gidansu wato ongol a cikin minti na 38 daga bisani har ila yau dan wasan na roma ya sake ko kuma wani daga cikin yan wasan na roma ya sake shan gida wato ongol a cikin minti na 56 ana cikin minti na hamsin da tara ne dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona pique ya jefa kwallo ta uku inda ake kwallo uku da nema daga bisani edin da ziko na kungiyar kwallon kafa ta roma a cikin minti na tamanin ya jefa kwallo ɗaya a ragan barcelona ana cikin minti na tamanin da bakwai suarez na kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya jefa kwallonsa ta hudu haka dai aka tashi a wasan har ila yau ajiyar kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta lallasa manchester city da kwallaye uku da nema a gasar ta cin kofin zakarin nahiyar turai dan wasan ta Salah ya fara jefa kwallo a ragan Man City a cikin minti 12 daga bisani Chamberlain ya jefa a minti na 21 bayan ana shirin tafiya hutun rabin lokaci Mane a cikin minti na 31 ya jefa kwallo ta uku haka dai aka tashi a wasan za a dawo ci gaba da fafata a wasan matakin zagaye na biyu na gasar ranar goma ga watan afrilun 2018 inda manchester city za ta karɓi bakuncin liverpool ita ko kungiyar kwallon kafa ta roma za ta fafata da barcelona a ranar 11 ga watan afrilun 2018 ko real madrid ne za ta karɓi hukuncin kungiyar kwallon kafa ta juventus wanda real madrid ta bi ta har gida ta doke ta kwallo uku da nema bayan munich kuwa wadda ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta sevilla a spain don haka za ta karɓi bakuncin sevilla ne a can kasar jamus ranar 11 ga watan afrilun 2018 da muke cikin. har ila yau a yau za a ci gaba ko kuma za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin european league wato gasar kasa da zakarun nahiyar turai shi ma a matakin kusan. da na karshe kusa da na kusa da na ƙarshe a karawar farko inda atlantico madrid za ta karɓi bakuncin sporting kungiyar kwallon kafa ta arsenal kuwa suna tare da csk moscow ne sai kungiyar kwallon kafa ta rb legs na kasar jamus za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta marseille lazio kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta salzburg mai da abu ga wasan ne daga misalin karfe 8 da minti biyar na yammaci a agogon nigeria niger kamaru da kasar chad a can kasar faransa kuwa a jiya an buga wasa ɗaya tilo a bangaren league one na kasar mako na 31 wanda ya zama kwantai a baya ba a samu damar buga shi ba sai a jiya inda kungiyar kwallon kafa ta raina suka yi kunnan doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta monaco idan muka leka hada-hada da sayan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta sake dawowa kan bakanta na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato mai tsararra ganta ta david de gea wanda ke dan kasar spain ne har ila yau kungiyar ta mu har ila yau kungiyar ta Real Madrid ta ce ba shi kadai za ta dauka kungiyar ta Manchester United ba don tana neman tsohon dan wasan ko kuma tana neman dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Paul Pogba wanda da ita aka yi takara lokacin yana Juventus duka misali Manchester United ta dauke shi haka kuma tana bukatar dauko dan wasan gaban Manchester United Tony Marshall. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta ce za ta matsa kaimi wajen ganin ta dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wanda yake haskakawa a yanzu Mohamed Salah. har ila yau ta kuma bukaci dauko dan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham Harry Kane dan wasan kungiyar kwallon kafa na Bayern Munich Robert Lewandowski a bangaren kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana tana duba yiwuwar dauko mai tsaron ko kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta Monaco Leonardo Jardin a karshen kakan wasan bana da mai mata tso ko kuma mai mata kocin ta na yanzu Antonio Conte a karshen kakan wasan bana iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya